da irin shari'an da Allah Ubangiji ya saukar masa shari'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi Allah ya shar'anta muku addinin nan da yayi wasiya da shi ma annabi nuhu kuma addinin da aka yi wahayin sa ma annabi muhammad kuma addinin da aka yi wasiya ma annabi musa da isa akan cewa su tsaya kan addinin nan kar su rarraba a cikinsa a nan sai malamai suke nuni zuwa ga ishara da falalan annabi da fifikonsa akan annabawa kowane annabi a cikin annabawa allah ya ce wasaina amma annabi sai allah ya ce wallazi auhaina ilaika shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan an yi wasiya da shi ne ma annabi nuhu sai Allah ya ce wallazi auhaina ilaika kai kuma ya Muhammad ya Rasulallah muka yi maka wahayinsa sai Allah kuma ya ci gaba da cewa wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa da abin da muka yi wasiya da shi ma annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa sai masana suke cewa annabawa gaba ɗayansu an musu wasiya ne da wannan addini amma annabi muhammadu shine ainihin ƙutubun raha ko kuma annabi shine ainihin shugaba wanda yake rike da addinin wanda aka masa wahayin shari'an yadda take kuma yadda aka aje ta. wannan shine abin da masana suke cewa dukkanin annabawa Allah ya ɗauki alkawari da su akan annabi Muhammad idan annabi Muhammadu ya zo suna cikin isar da sako da su dakatar da aikin da suke yi da su dakatar da shari'ansu da su bi annabi Muhammadu ne da shari'an da manzon Allah ya zo da shi wa iz akhadha Allahu misaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latuminunna bihi wa latansurunna lokacin da Allah ya ɗauki alkawarin annabawa dangane da abin da ya basu na littafi da hikima Allah ya ce idan kuna cikin isar da saƙo na annabi Muhammad ya zo muku za ku yi imani da shi kamar yadda almuhajiruna suka yi imani da shi za ku taimake shi kamar yadda al'ansar suka taimake shi Allah ya ce a aqrartum kun tabbatar wa kastum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin sai aka ce duk annabawa idan da annabi muhammadu zai zo to gaba ɗayansu sun zamo sahabbai ba annabawa ba wannan shine abin da allah ubangiji yake nuni karkashin wa is akazallahu misaqan ina sai dai su zama sahabbai shine aka ce wata rana sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya haɗu da sayyiduna umar ibn al yana karanta wani takaddu da sayyiduna umar ya ga manzon Allah sai ya ɓoye takaddun sai annabi ya ce me kake ɓoyewa sai sayyiduna umar ya fito sai ga sunan wasu kwafi ne na attaura sai manzan Allah ya ce ka sani ya kai Umar wallazi nafsi biyadihi law kana Musa hayyan ma ahu illa tibai ko ma ahu illa an yattabi'ani da a ce Musa yana raye to babu abin da zai kai shi ga Allah face ya ajiye abin da yake tare da shi ya yi mun biyayya to duk annabawa manzanni ne waɗanda suna da darajarsu da matsayinsu amma kuma idan manzan Allah ya zo to gaba ɗayansa sun zamo mabiya ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa shari'ar manzon allah da ta zo sai ta shafe shauran shari'o'i alkur'ani da ya zo sai ya shafe abin da yake cikin littattafan da aka saukar cikin attaura da linjila sai ya shafe shari'an da yake cikinsu amma wa'azin da yake cikinsu wannan yana nan kuma har yanzu ana karantawa wasu ma da yawa manzon allah ya hakaito mana a cikin wato hadisai to ya zamo dole mutum ya san su